بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ويكفرون بما وراء مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يو درس منا قوم شابيو شاوكو نا تفسير لتافن الله مزركي يو شا شا بير 15 ga watan muharram hijira ta 1429 wanda ya dace da 23 ga watan 1 ta shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi a aya ta 90 inda Allah ta'ala yake cewa wa idan qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina ويكفرون بما huwa وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين <coughs> Allah ya ce wa idha qila lahum idan aka ce musu wato su yahudawa aka ce musu aminu bima anzalallah ku yi imani da abin da Allah ya saukar wato shine alqur'ani da sauran littattafan da Allah ya saukar da kuma abin da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunna qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu muna yin imani wato za mu tabbata akan imani ne da abin da aka saukar a gare mu shine na attaura wa yakfuruna bima wara'ahu ga su kuma suna kafirce alhali kuwa suna yin kafirci da abin da yake bayan attaura din na littattafan Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hada alkur'ani da waninsa wa huwa alhaq alhali ku abinda aka saukar na attaur da bayan attaura na alqur'ani shi alqur'ani shine gaskiya musaddiqan lima ma'ahum mai gaskatawa ga abinda yake tare da su to Allah ya ce qul ka ce musu falima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuke karkashe annabawan Allah in min qablu tun ada bayan imanin naku da attaura me yasa kuke karkashe yan annabawan Allah in kuntum mu'minin in ku masu gaskiya ne kun kasance masu gaskiya a cewar ku mu'minai ne imani yana umarni da a kashe annabawan Allah baya yi wannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana halin yahudawa yayin da ake musu wa'azi Allah ya ce wa idan qila lahum idan aka ce musu ba a faɗi me waye mai faɗan ba sawa'un annabi sallallahu alaihi wasallam ko waninsa domin da'awa ga yahudawa ba tsayawa za ta yi ba shi yasa saboda babu wata manufa akan wato ambaton waye mai faɗan sai aka kawo sigal mabni lil maf'ul aka kawo mabni ma lam yusamma fa'iluhu ba sai an faɗi fa'ilin ba tunda abin nufi dai faɗin wannan wa'azin da da'awa kan a kira su zuwa ga imani da abin da Allah ya saukar ko ma waye mai wa'azin ko annabin Allah ne ko mabayan annabin Allah kowaye ya kirawo yahudawa da cewar su imani da abin da Allah ya saukar tunda su jinsinsu jinsin mutane ne waɗanda suke suna kan abin da suna da'awar kasancewar akan abin da Allah ya saukar Allah ce dan an ce musu su imani da abin da Allah ya saukar qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu muna yin imani nan sai aka kawo sigar mudari' ba kawo sigar madi ba ba su ce aman na bima unzila alaina mun yi mun riga mun imani da abin da aka sauka wato sai su ce ai wato muna imani kuma muna tabbata akan wannan imani wato hatta fil mustaqbal hatta a nan gaba muna nan akan attaura kawai ba za mu kara komai a kanta ba to kuga kenan suna da awarkan cewa su innahum ala shay cewa suna kan wani abu su suna ganin cewa suna kan wani abu tunda sun ce a taura tunda Allah ne ya saukar da ita to suna nan akanta har abada har a nan gaba ba za su bar imani da a taura ba wannan kuma ya ishe su wa na bima ra'ahu Allah ya sifanta to halin su yace ga alhali kuwa yayin da suke cewa sun za su tabbata akan imani da a taura suna kafirce ma abin da ke zuwa bayan a taura din alwara shine abin da yake zuwa bayan abu yana daga cikin al'afdad al'amamu wal khalf duk ana ce masa wara gaba ko baya duk ana ce masa wara abin da yake kishi saboda kan yana daga cikin al'afdad wato duk abin da ya zo bayan attaura duk abin da yake ba attaura ba suna kafircewa da shi wanda duk abin da Allah ya saukar ba attaura ba suna kafircewa da shi wanda maksudi a nan wajen shine alkur'ani alhali ga wato suna kafirce su su masu kafirce ma alqur'ani ne gashi ko alqur'ani alhaq shine gaskiya wato kamar an ke wato gaskiya ga baki daya wato an yi hasarinta an iyakance ta a cikin alqur'ani gaskiya ga baki ɗayanta an iyakance ta a cikin alqur'ani don haka duk wanda bai imani da alqur'anin ba laisa ala shay' na gaskiya baya kan wani abu wanda yake na gaskiya domin alkur'ani shi ne wanda yake gaskiya kuma gaskiyar nan ba sabuwar gaskiya ba ce a wajensu musaddiqan lima ma'ahu mai gaskatawa ne ga abin da ke wajensu na attaura to me zai rusa wannan da'awar su bayan an faɗi halinsu kan cewa su ba masu addini ba ne tunda mai addini kamata ya zamanto kan cewar mai gaskata duk abin da aka ce an saukar da shi daga allah ne to sai kuma Allah ya yi sai Allah ya raddin da a wasu da abin da zai rushe ta daga tushe domin ya bayyana cewa su makareta ne a cikin da a wasu cewa su masu imani ne sai Allah ya ce qul ce ne musu wato annabi Muhammad sallallahu wannan umarni ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma umarni ne ga dukkan al'ummarsa duk wani dan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu kansa a cikin muhawara tare da bai hude wajen kiransa zuwa ga imani in yi masa hujja da irin wannan to ga hujjar da za ta wato rusa maganarsa daga tushe ne falima an biya Allah me yasa kuke karkashe annabawan Allah nan ba a ce falima an biya Allah me yasa kuka karkashe annabawan Allah sai aka ce kuke karkashewa domin a nuna cewa ba su suka yi kisan ba su waɗanda suke wannan zamani iyayensu ne suka yi amma saboda sun yadda da abin da iyayensu suka yi sun yadda akan cewa su mabiya addinin iyayensu ne wanda daga cikinsu akwai wanda suka karkashe annabawan Allah saboda haka sun yi tarayya da su a cikin laifi sun zama tosawa daidai suke kuma fuska ta biyu Allah ya kawo sigar mudari'i domin ya nuna cewar ai ba su daina wannan halin nasu ba na iyayensu domin suna nan suna shirin kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka ce falima me yasa kuke yin wato kuke akan wannan ɗabi'a ta kisan annabawa kuma allah tabaraka wata'ala sai yayi idafar bai ce falima taqtuluna al-anbiya ba sai ce anbiya allah annabawa na allah annabin allah wanda ya cancanta abin da ya cancance shi tunda an dangana shi ya zuwa ga allah shine a girmama shi a taimake shi a ji nauyinsa a yi imani da shi ba a kashe shi ba to ta dan me idan dai har kun yi gaskiya cewa kun yi imani maimakon ya zamanto kun taimaki annabawan allah kun so su kun girmama su kun taimaka musu akan abokan gabansu sai kuka zamanto ku ne masu karkashe su shine hikimar idafar annabawa ya zuwa ga idafar annabawa zuwa ga sunan Allah tabaraka wa ta'ala dan a nuna cewar ai su shine a ta'azimi wa tabjili wa nasr a girmama su a ɗaukaka su a taimaka musu amma waɗannan su sai suka zamanto masu karkashe annabawa ne saboda haka hanyar su daban hanyar imani daban shi yasa sai Allah ya ce qul lima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mini ai wato imani in dai ku mu'mine ne da gaske to ba zai yi a ce kuna a kuna kashe annabawa ba a cikin wannan a in kuntum mu'minin dinnan jumla ce ta sharadi jawabinta shine falima taqtuluna anbiya Allah to amma a cikin wannan da yawa daga cikin masu bin ka'idodin larabawa za su yi a ba su yadda ba malaman basra za su ce aljawab la ya taqaddamu ala shar sai ka kawo jumlar shartiya kafin ka kawo eh, jumlar jawab kafin ka kawo jawabin shar to amma ahlul kufa suka ce ba abin da zai hana me gashi alkur'ani ya zo wannan shahidi ne a cikinsa a cikin alkur'ani da malaman basara sai suka ce a'a ai qul falima taqtuluna anbiya Allah wannan jawabi ne na sharadi da aka shafi ai in kuntum mu'minin falima taqtuluna anbiya Allah in ku mu'mine ne me yasa kuke karkashe annabawan Allah in kuntum mu'minin falima fa'altum Dalika. in ku mu'mine ne yasa kuka yi wannan kaga wannan ai takrar ne mai ne ba shi da dan kawai a kiyaye ka'ida dan kawai a kiyaye ka'ida alhali ba qur'ani harshe ne ba shine shine alqur'ani balare ne bi lisanin arabiyyin mubin saboda haka daga cikin alqur'ani ake daukan ka'idar larabci saboda haka wannan ayar hujja ce ga malaman kufa hujja ce ga malaman kufa suke sa'i akan cewa dan sharadi ya gabata dan jawabi ya gabata akan sharadinsa babu komai gashi ya zo a cikin alkur'ani don haka daga cikin malaman tafsiri abu hayyan mai bahar muhib ya zaɓi wannan fuska ya saba ma abin nan a shehul fanni imam sibawai a nan wajen ya ce to gashi akan abin da zai tafi kuma magana su ɗinta da kwari domin wannan shar'iyyar jawabinsa in kun kasance mumine na gaskiya me yasa kuke karkashe annabawan Allah to a cikin wannan kun ga kenan an rusa da a wasu daga tushe da wasu ta cewa sun yi imani da abin da Allah ya saukar a gare su imanin nasu na ƙarya ne domin ba zai yi a ce sun yi imani ba sannan kuma suna kashe annabawa domin an dai sun yadda da attaura to a cikin attaura an ce a kashe annabawa a cikin attaura akwai inda aka ce a kashe annabawa annabawa kuma na Allah wanda a cikin attaura da cikin linjila da cikin alkur'ani da zabura da dukkan tafan Allah haƙƙin annabawa a imani da su a taimake su a girmama su a ɗaukaka su saboda haka yahudawa makaranta ne a cikin imaninsu da suke cewa sun yi imani da attaura saboda haka wannan shine uslubin alkur'ani na rusa hujjarsu daga tushe sannan allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله يتي للي جاءكم موسى النبي موسى يازومكم بالبينات da ayoyi mabayyana albayyinat wato dalilai mabayyana su ne mu'ujizozi da suke nuni akan gaskiyar annabin Allah abin nufi anan da albayyinat shine ayoyin da annabi Musa ya zo da su na mu'ujizozi kamar sandansa da ya zo da shi wanda zai jifa da shi zai yadda shi sai ya zamanto macijiya da hannunsa da zai sa daga ƙarƙashin hammatarsa ya fito da shi sai ya zamanto yana kyalli da yadda ya tsira da keta teku da aka yi masa ya wuce da shi da bani isra'il allah ya halakar da fir'auna wanda duk bani isra'il sun ga wannan da saukar masa da almanu wasalwa da dutse da yake bugunsa ya bugo da ruwa da kuma sauran ayoyi waɗanda tun a zamanin annabi musa tun a zamanin fir'auna yahudawa suka gani fa'arsalna alaihim tufan wal jarad wal qummal wal dafadi' wad dama ayatin mufassalat duk waɗannan sun gani Allah ya kawo musu mamakon ruwa mai yawa ambaliya suka je suka samu annabi Musa la in kashafta anna rijza la nu'minanna laka wala nursilanna ma'aka bani isra'il in ka yaye mana wannan musibar za mu imani da kai mu saki bani isra'il su tare da kai ya addu'a Allah ya yi da suka ga banya ta fito sai suka ce a dama zancen banza dama ba wata musiba bace alhairi ne sai da banya ta fito tukuna suna shirin za su za a yi girbi sai Allah ya turo fari shine aljarad duk suka cinye amfanin shine suka koma wajen annabi Musa ud'u lana rabbaka la in kashafta annar rijza la nu'minanna lak kai roƙa mana ubangijin ubangijinka in ka yaye mana wannan musiba za mu imani da kai ya addu'a Allah ya yaye suka suka samu abin da suka samu sannan Allah ya jarabce su da suka ci gaba da da kafirci da kangarewa Allah ya jarabce su da kwarkwata sannan da kwadi sannan da jini duk ruwansu ya koma jini in mutum ya zo zai sha jini inda shi kiftiyi ne dan mabiyin fir'auna yana buɗe randarsa sai sai ya ga jini har malamai abinda masu kisoshin masu bayanin kisoshin alkitab suke cewa da zai je ya samu bani isra'il gidansa a randarsa ruwa ne amma yana ɗauka zai kai bakinsa sai ya koma jini duk sun ga waɗannan ayoyin bani isra'il duk sun ga waɗannan fa sannan kuma banda su da kuma waɗansu albayyinat ɗin waɗanda suke domin albayyinat ba wai kawai sun tsaya akan mu'jizozi ba ne dukkan dalilai da suke nuni akan gaskiyar akan kaɗaituwar Allah da gaskiyar saƙon annabi wanda sun haɗa da hadda al'adillatul aqliya dalilai na hankali su ne abin da ke cikin littafin Allah da aka saukar musu wanda yake nuni akan kaɗaicin Allah da ƙarfin hujjar annabin da annabin Allah da ya to duk sun ga wannan shine duk Allah shine Allah ke tunatar da su wannan annabi Musa fa ya zo muku da ayoyi mabayyana thumma takhaftumul ijla min ba'di sannan duk da waɗannan ayoyi mabayyana din shi yasa aka kawo thumma bayan kun ga waɗannan ayoyi mabayyana ittakhaftumul ijl kuka riki dan maraki ittakhaftumul ijla ilaha kuka dauki kuka riki dan maraki ai ma'ana abun bauta min ba'dihi bayan annabi musa ya tafi zuwa ga miƙatin domin lokacin da suka ɗauki ɗan marake saboda don haka an yi saɓani kan wannan zamir ɗin zamir ɗin ga me yake komawa mafi inganci shine cewa min bi zahabi musa ila miƙatin rabbi bayan tafiyar annabi musa ya zuwa ga miƙatin ubangijinsa domin da ya zo ne Allah yake ce masa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallakum as-sami mun mun jarabci mutanenka ka bayan tafiyarka bayan barinka da su ka taho wajen wannan miƙati samiri ya batar da su shine sassaka musu dan maraki yana kuka suka mai da shi abin bauta kamar yadda kabilar mushirikan kana'anawa suke yi kana'anawa da suke zaune a gefen tekun albahar mutawassit wajen su beirut kenan yanzu beirut da garuruwan da ke kan wannan gabar tekun mediterranean a nan wajen suke kana'anawa su ne masu wannan al'adar masu bautar dan maragi to sun gansu a wajen tafiya suka ce su ma annabi musa ya sa musu abin bauta kamar sa ya musu wa'azi amma yana tafiya ba su ji wa'azin annabi musa ba sai suka riki dan maraki abin bauta bayan sun ga ayoyi mabayyana saboda haka menene ya nuna rashin gaskiyar imaninsu menene mafi bayyana rashin imaninsu irin wannan domin wanda ya ga ayoyi mabayyana ya fi wanda yake bai ga ayoyi mabayyana ba kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda suka sani sun san wanda ba su sani ba shi yasa ake cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan yu'addaban min qabli ubadi sana malami da yake bai aiki da iliminsa ba za a yi masa azaba tun kafin tun kafin wato masu bautar gumaka dan shi ya samu ayoyi mabayyana ya samu hujja hujja ta bayyana a gare shi to shi yasa Allah ya ce annabi Musa ya zo muku da ayoyi mabayyana sannan tare da wannan kuka zamanto masu wannan hali kuka zama to masu bautar dan maraki sun matafaftun ijila min badihi wa an tun alhali kukuna kuna azzalimai bitti habihi da wato bautakku da rikon kudin maraki ya zama abin bauta dan sai aka kawo shi da sigar wato sigar ismul jumla ismiya mai nuni akan dawama wato kuka tabbata azzalumai babu waɗansu azzalumai ɗin ma in ba ku ba tunda ma'anar shine hasrul mubtada fil khabar abin hasrul khabar fil mubtada cewa babu waɗansu wa antum zalimun ku ba wasu ba komai ba ne illa azzalumai aka kiya aka kebance hasrul mubtada fil khabar aka keɓance dukkan wani sifa tasu in ba zalunci ba domin me domin sun sanya ibada ba a mahallinta ba domin wannan shine fi komai zalunci shirka inna shirka la zulmun azim shirka da Allah zalunci ne babba domin shine zalunci a cikin haƙƙin Allah ka hana Allah haƙƙinsa Allah ya ce wa antum zalimin kuka zamanto azzalimai masu cutar kawukansu wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله تعالى يتي وإذ أخذنا ميثاقكم كتنا يا عند مكرك القورنكم alkawarin da muka dauka almitha kamar yadda muka fassarar ta gabata a gare mu shine al'ahad al-mu'akkad alkawari wanda yake wanda aka karfafa shi al'ahadu shadid alkawari mai tsanani ku tuna yayin da muka ɗauki alkawarin ku mai tsanani alal amali bima fi taura kan ku yi aiki da abin da ke cikin at-taura wa rafa'na fawqakum at-tur alhali a lokacin da muka ɗauki alkawarin naku rafa'na fawqakum at-tur mun ɗaukaka dutsen tur tur sina burbushinku sama da ku domin yayin da aka yayin da suka yayin da suka ji yayin da suka ji Allah yana cewa ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza suka ce ba za su yi ba na ka sai Allah ya ɗaukaka sai Allah ya sanya dutsen tsoro sina ya tashi sama da su suka ganshi shi kamar zai faɗo a kansu suka ji tsoron Allah suka san cewa al'amarin yana da nauyi wannan misak din wato wannan alƙawarin mai tsanani ne wanda yake daga Allah al'amarinsa ƙarfi gare shi saboda haka a kan wannan suka ce sun ji to bayan sun ce sun ji din sun ɗauki alkawari daga Allah ga abin Allah ya ce musu khudhu ma atainakum bi ku riki abin muka umarce ku da shi bi ai bi jiddin wajtihadin da karfi da kuma wato kokari nan kamar yadda ya gabata a fassarar wannan bi kowa abinda ake nufi da alkowa shine wato ku riƙe ta da ƙarfi wajen aiki da ita da kuma fahimta ta yadda za ku yi istinbati ku biya wato kyakkyawar ma'anar ayo umarnin Allah Ta baraka wa ta'ala kyakkyawan fassarar umarnin Allah Ta baraka wa ta'ala ku ƙoƙarin wato abin da yake ba ku sani ba ku yi istinbati wato ta hanyar kiyasi sahihi abin da zai kai ku zuwa ga sanin hukuncin Allah daga asalin da kuke da shi wasma'u kuma ku saurara ku saurari umarni ai wasma'u sama'a qabul ku saurari umarni umarnin da za ku in kun ji za ku bi Shi ne alkawarin Allah ku yi aiki da abin da aka baku kuma ku bi umarnin da ake ce muku ma'anar isma'u ai ku wato ku zamanto kun yadda ku jawo kun yadda a baku umarni ne ma'anar al-istislam domin ma'anar musulunci shi ne ka yarda a umarce ka a hana ka to kuma ku yarda a umarce ku a hana ku shi ne ma'anar isma'u wato ku karbi dukkan abinda za a umarce ku da shi za a hore ku da shi na umarni ko na hani to suka ɗauki wannan alkawarin ƙwalo sami'na wa asaina sai suka ce mun ji wa asaina amma mun saba a sama a nan saɓanin wancan sama din ne domin inda wannan sama ɗin daidai ke da wancan sai a samu tanaku tufka da rarraya Allah ya ce isma'u ku saurara saurarawa wanda yake ta karɓa suka ce mun saurara amma ba wannan saurarawa da Allah ya ce musu wannan saurarawar mun ji kawai abin da ka faɗa ba mun ji ji wanda yake na karɓa ba bi dalili sun ce wa asaina amma mun saba mun ji abin da ka faɗa amma mun saba wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim sai aka shayar da al wato al ijil a nan wajen wato an shafe al-mudaf an da mudaf ilaihi maqamin al-mudaf wa ushribu fi qulubihim hubbal ijil aka shayar da soyayyar dan maraki a cikin zukatansu abinda ake nufin da shayarwa ash-sharab shine mukhalatat al-ma'i bil jamid wato cakudar abu wanda yake mai wanda yake mai ruwa ruwa ya zamanto ya cakuda da abin da yake sandararre to don haka ya zamanto ake cewar wato saboda san dan maraƙi ya shiga ya cakuɗa da zuciyarsu ya ko ina ya mamaye ya yi kaka gida a cikin zuciyar sai aka kamanta shi da sha kamar wato ruwa ya shiga cikin kamar yadda ruwa zai shiga cikin abu ya zai shiga cikin sukari ya narka shi an fahimta to haka san dan maraƙi ya yi wannan kuwa wa ushribu fi qulubihim al-ijl ai hubbal ijil domin ba dan marikin ne aka aka shayar da shi a cikin zuciyarsu shi yasa akwai wani daga cikin magabata daga cikin salaf as-suddi ya kawo wani tafsiri wanda malamai suka yi masa inkari saboda su da zahirin alkur'ani cewa annabi musa ya fike dan maraki din nan ne ya diddiga ya fike dan maraki ya jika shi a cikin ruwa ya ba su suka sha duk wanda ya sha duk wanda ya sha in ya yi motar dan maraki sai ya zama da sai ya bayyana sai ya samu alama ta daban sai ruwan sai ya tabbata a cikin zuci a cikin cikinsa wanda ku bai yi motar dan maraki ba idan ya sha sai ya amayar saboda haka sai ya fassara ayar da wannan to amma abinda alkur'ani nuna a cikin surat taha a annabi musa mai yayi da dan maraki lanuharriqannahu na hu filiyan minasfa nasfa yace za mu kona shi sannan mu tokar tasa mu yada ta mu zuba ta a cikin ba ba su ake suka sha ba to da ka saba mu zahirin alkur'ani don haka ya zamanto abinda ake nufi ba dan marakin ne aka shayar da su ba a'a san dan marakin aka shayar da su saboda zahirin alkur'ani shine zai tabbatar da wani domin wannan kuma uslubin larabawa ne na cewa soyayyar wani abu ana sifanta mutum da cewa in yana son wani abu da har ya makance kan cewar ya wato zuciyarsa ta sha son wannan abu kuma wannan wato uslubi na larabawa kan a kawo almudaf wato a kawo mudaf ilaihi maimakon almudaf wannan abu ne wanda yake sananne kamar was'alul qaryata allati kunna fiha ay was'alu ahal qaryati allati kunna fiha sai aka shafe ahal aka tsayar da alƙarya ta zamanto makamin al'ahal aka ba ta irabinta na annasub aka ce masa wasu ƙarya wa ma yalil mudafa yati khalafa anhu fil irabi idan ma hudifa abin da yake bin al mudaf yana zuwa khalaf wato maimakon al a wajen irabi in aka shafe al mudaf din sai ya zama ya dauki mahallin al mudaf wannan usulubi ne sananin larabci shi yasa dan malik ibn malik a cikin at-tasi'a a cikin al-khulasa a cikin alfiyarsa Yin ishara ga abin da yake sananne ne a cikin lugar larabci shi ku alqur'ani ya zo ne da lugar larabci saboda haka abin nufi Allah ya shayar da bani Isra'il ya shayar da zukatansu san dan maraƙi. ya zamanto cewar wannan ya sanya su suka makance daga ayoyi mabayyana wanda suka gani imanin nasu ya tafi ga baki ɗaya, har suka je suka yi wannan babban zalunci na wato sanya ibada ba a mahallinta ba wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim aka shayar da su soyayya dan maraki ay khalata hubbuhu qulubahum kama yukhalitu kama yukhalitu sharab soyayya dan maraki ya cakuda da zuciyarsu kamar yanda wato abin sha yake cakuda da abin da ya shiga cikin sa bi kufrihim ay bi sababi kufrihim saboda kafircin su to wane ne ya shayar da su san dan maraki eh waye shayar da su waye shayar da su ka kansu san dan maraƙi eh na samiri samiri wasita ne ya isa yi wannan wannan akwai ithbatul qadar a cikin nan Allah ne Allah shi ke halittar hidaya shi ke halittar Bala. Allah ya shayar da su soyayyar dan maraƙi a cikin zukatansu amma Allah ba a zalimin kowa bane bi kufrihim bi sababi kufrihim saboda kafircinsu aljaza'u min jinsil amal shi yasa ake cewa alma'asi baridul kufur sako shine yake kai mutum ya zuwa ga kafirci kamar yadda kafirci idan mutum yayi zai daɗa ƙara masa kafirci alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza ma'anar ta'uzzuhum an za su wato shaidanu suna ƙara ma kafirai bata suna ƙara musu kutsawa a cikin kafircinsu da batansu to Allah ya kare shaidanu su yi musu wannan amma kuma wajen mumine ku Allah sai ya hana sai ya hada sai ya hada shaidanu samun sulta akan su inna ibadi laysa laka alaihim sulta baka da iko akan su da ka duk abin yana wajen Allah shi yasa koyaushe yake da muhimmanci ya zamanto cewa mumini musulmi abin abinda ake so koyaushe yayi ya zamanto mai ji da biyayya mai ji da miƙa da sallama ma Allah kaga ai saboda sun ce sami'na wa asaina bayan sun ga ayoyi mabayyana sakamakon wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da wannan mummunan kafirci mummunan bala'i shine bala'i a cikin addini bala'i a cikin addini babu bala'in da ya kai shi qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin Allah ya ce tir da abin da ku yake horonku da shi in kuntum mu'minin idan dai kun kasance mu'minai a idan dai kun kasance mumine kamar yadda kuke riyawa wato ma'ana abinda imaninku yake umartar ku da shi shine na bautar dan maraki da karkashe annabawa to wannan imanin tur da shi imanin da zai sanya ka kai shirka da imanin da zai sa ka kashe annabawan Allah da imanin da zai sa ka kai tawaye ga umarnin Allah ka ce ma Allah na ji na ki to tur da wannan imanin saboda haka duk wannan ƙarin tabbatar da ta karin karyata da a wasu ne na cewa sun imani da abin da Allah ya saukar cewa su maƙaryata ne domin imani ba haka ne al'adarsa ba in ko imani in kowa su nasu imanin haka yake to tur da wannan imanin ba shi ne imanin da ake kiran su zuwa gare shi ba ba shi ne imanin da ake kiran mutane zuwa gare shi ba shi yasa addinin yahudanci addinin yahudanci kamar yadda yake ya zamanto addini na abin wato aitir da shi domin ga irin abin da yake umarta ga irin abin da yake umarni da shi قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الله يقول إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين نعم الله يدقو وتدعوت تاسو يساكي روساتا haka aka rinka bibiyan yahudawa duk wani abu da suke ganin suna a kai da wani abu da suke da'awa da suke tinkaho da shi haka aka rinka bin sa ɗaya bayan ɗaya ana rusawa har sai da ya zama tukan cewa addinin yahudanci babu duk wani ƙarya da suka zo suka yi da suke da suke tinkaho da shi sai da aka rusa shi mutuna fa mu rinka suranta matsayin yahuda wannan yayin da aka saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan a jaziratul arab su ake gani malamai su ake gani cigababbu su ake gani wayayyu su suke da littafi suke rubutu suke karatu suke da wani yare daban ba yaren larabci ba suke karanta littafi da yaren ibriya yaren da suke da suke da'awar ne yaren annabi ibrahim su ne suke da awacewa sun fi kowa wato da daddan tarihi har su kansu larabawan in wata rigima ta barke tsakaninsu ana neman mazowa ilimi Eh? wajen su ake tafiya shi yasa Allah ya sake sifanta da cewa man indahu ilmul kitab wanda yake da ilimin sanin littafi to su ne suke da wannan matsayin to kuma suka zo sai gashi sun zo sun yi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kokarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a farkon zuwan su Madina ya janyo su ta hanyar muwafaqa da su da nuna musu cewa addinin nan addinin nan fa asalin su duk ɗaya ne har kiblar ma da kuke bi kiblar annabi musa ya yi muwafaka da su yana bin wannan kiblar har wata goma sha shida diya wannan da su amma suka tsaya saboda hasada da kiyayya da gaba da taurin kai ga allah ba su sun sallama ma allah wato shine fa allah ya rinka tona musu asiri yana rusa dukkan wani abu da suke kai yana daga cikin da'awarsu yanzu wannan wanda allah maɗaukakin sarki ya ambata yake cewa kul in kanat lakum darul akhirah ka ce musu kai eh, wannan kullun wanda ake muhaqaba da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wani mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda matsayin muhawara zai hada shi da mu'minai ce in kanat lakum darul akira idan a darul akira gida wanda yake na lahira wato can wato gidan lahira nasa anan wajen aljanna hmm? eh, ita ce fa ni'ma uqbad dar kyakkyawan gida na ƙarshe madalla da shi ga wato wanda suka samu shiga aljanna to idan aljanna kanat lakum ta tabbata a gare ku khalisa wannan khalisa din hali ne na aljanna halin kasancewar wato ita wato ta tatta gare ku ku kadai wato ba mai shiganta in ba ku ba ba mai shiga aljanna in ba ku ba wato an yi ta ne kawai keɓantacciya gare ku wannan ishara ne zuwa ga faɗinsu lan yadkhul janna, illa man kana hudan au nasara ko kuma nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ko kuma lan tamassana naru illa ayyaman ma'dud duk da irin wannan da'awar to haka suke cewa aljanna su ce su kaɗai, min dunin nas banda sauran mutane satan min dunin nas banda sauran mutane annas anan wajen ai jami'un nas jami'un nas ba wai kawai ana nufin mumine ba ba wai yahuda suna cewa mu ne kadai aljanna ta mu ce banda ku mumine banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mijinsa muminai a'a da duk sauran duk sauran mutane ba hatta yahudawan da suke hatta wato mushrikai din da suke ganin su sune malaman su su ma sun fitar da su su ma ba su da su ba su da rabo a cikin aljanna dan ba wanda ya kai ba wanda ya kai bai hude tsanar abinan tsanar mushriki akwai dan uwan malam abubakar da yake mana abubakar da yake na yana jami'a islamiyya ta madina da ya yi bincikensa a kan abin nan a kan ya sunanta wannan sharhin aktauran attauran nan tafsirin attaura a kan ta yake yin ya rubuta digirinsa na uku diktura mishna a kan ta yi. yana ni labarin irin nusus da ke ciki da ke cikin abin nan wannan tafsirin na wato ƙiyayyar ba hude ga mashirki hmm. daga ciki cewa inda mashirki zai zo ya kwana a gidan a ba yahude ya zo ya sauka a gidan ya kwana to bai halatta a ci abinci a wannan gidan ba duk abincin da aka dafa haramun ne a ci saboda kawai mashirki ya shigo cikin gidan amma kuma gashi da suka yi da iyayen suka yi bautar dan maraki suka yi su ne farkon masu shirka a cikin abin da ɗin yahudanci yayin da ya zo yayin da suka so su bi addinin Allah sai su bi shi yayin da bai riya musu su bi addinin Allah ba za su bi shi ba to wannan da Allah a khalisatan su da awasu shine aljanna gare su ce su su kadai min duni nas banda sauran mutane baki daya domin duk sauran mutane suna kiran su goyim wato wanda ba bai yahudi ba mutane duniya a wajen su al'umma biyu ce yahud gairu yahud da ba yahude da wanda ba ba ba ko me jinsin sauran mutanen ba ba ne shi kenan kawai shi da wuta ne ko menene shi shi suke kiransa goyim kuma su waɗannan kawai 'yan rakiya ne amma duniya da abin da ke cikinta an halice ta ne domin su domin su ne zababbin Allah haka suke faɗa sha'abullahi al-muhtar the chosen people of God zababbin zababbun bayan Allah haka suke kiran kansu sauran mutane ko baki daya su wayannan tsinannu ne to sai Allah madaukai to ga wannan wannan da'awa ce suke yi kuma larabawa suka suka gaskata su ana ganin su a nuna su a rinka ganin sha'abullahi al-muktar to sai Allah ya ce musu fatamannawul maut wannan shine jawabin in kanat lakum darul akhirah wannan jumla ce ta sharadi idan rayuwar idan gidan lahira aljanna kanat lakum ta tabbata a gare ku khalisatan keɓantacciya ce ita a gare ku min dunin nas banda sauran mutane fatamannawul maut to ku yi burin mutuwa domin wanda yake ya san aljanna zai je ina ruwansa da sauran rayuwar duniya kuma ka san aljanna za ka tafi ina ruwanka da ka zauna kana ciwon kai ina ruwanka da ka zauna kana neman a ah, sisi da kwabo kana neman abin da za ka ci ina ruwanka da wannan tunda ka san aljanna za ka je me za ka rasa aljanna in ci ne can za ka je ka same shi malahu min nafat in mata ne can za ka je ka same su wahurun in saboda haka sai Allah ya musu abinda yake ilzami wanda shi ake ce ma ilzam ne yake lizimta musu cewa inda gaske ne kuke to ku burin mutuwa fatamanna al-maut ku burin mutuwa in kuntum sadiqin at-tamanni shine a zuci a zuciya ake yin sa wato a zuciyarku ku gura mutuwa ku ce muna so mu mutu ku sha'a ku gurace mu wato mutuwa in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya masu gaskiya a cikin me a cikin da'awar ku kan cewa aljanna gare ku take kuku kai walan yatamannahu abada Allah ya ce ba za su burinta ba har abada fil mustaqbal har abada ba su taɓa burin mutuwa ba bima qaddamat aydihim bi sababi ma qaddamat aydihim saboda abinda hannuwansu suka gabatar na miyagun ayyuka ay min kufrihim bin nabi sallallahu alaihi wa sallam al mustalzim li takdhibihim daga cikin wannan kafircin nasu wato daga cikin abinda suka gabatar ma makawukan su na kafirce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine yake lizimta musu suke yin wannan karyata wanda wannan shine ke lizimta musu to makaryata tunda sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san abin da suke na haka ba za su taba yin wannan ta manni din ba wallahu alimun zalimin Allah masani ne da azzalibai ai alkafirin wato waɗanda suke kafirai don haka zai musu sakayya in aka ce Allah ya san wanda suke su ne azzalimai ma'ana wato zaluncin su bai buya ga Allah ba mummunan aikin da suke bai buya gare shi ba kuma zai musu sakaya da abin da ya dace da aikin su nan wajen a wato alqur'ani ya tafi ya dauki wannan uslubi na hujja ta hankali cewa idan dai da gaske kuke yi cewa aljanna ta kuce kuku kadai to me amfanin zama me amfanin ci gaba da rayuwar duniya ku ce kuna son ku mutu domin ba za a shiga aljanna ba sai an mutu to tunda kuma kuna sha'awar shiga aljanna to ku kutsa ma mutuwa ko ku bakwa san in ku bakwa san aljanna ne to ku daina cewa a lan tamassana naru illa nanu abna'ullahi wa ahibbahu in ku za ku ci gaba da faɗa to shikenan ku je ku shiga aljanna shine ku ce kuna so ku mutu domin tafarkin shiga aljanna shine mutuwa kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai haka suka yi kamar abdullahi ibn rawaha lokacin da aka je yakin mu'ta ɗaya daga cikin umara don annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan jafa zaid ibn haritha shine amir in ya fadi jafar ya karba in jafar ya fadi abdullahi ibn rawaha ya karba abdullahi ibn rawaha da ya karbi tutar ana cewa ai a koma ai a koma saboda ganin gashi komanda har biyu sun mutu sun yi shahada yace ana cewa a koma yace ai ba yaƙi muke don yawa ba ya fara wannan waƙar ta sai ce ya zal jannatu rabuha tayyibatun wa baridun sharabuha wa rumu rumun qaddana azabuha ya ci ya gaba a kashe shi ya habba ya ce madalla da aljanna rabuha da kusancin shigarta tayyibatun wa baridun sharabuha mai tsarki ce abin shanta mai sanyi ce haka ya je fuskanci mutuwa kamar a ah, amr ibn jamu gurgun nan wanda ranar yakin uhud yana cin dabino maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljannatu tahta dhilal suyuf aljanna tana karkashin inuwar abin nan kibbauni takobi yace yanzu wato babu wani abu tsakanin tsakaninsa da aljanna in banda wannan dabinon da yake ci sai ya watsi da shi ya je ya fada cikin kafirai a kashe shi ya shahada to kaga wanda suka masu gaskiyar imani kenan domin inda gaskiyar imani sai mutum ya burin mutuwa in mutum ya san cewa aljanna zai shiga me zai saurara shi yasa ammar ibn yasir yake ta waka shi ma a lokacin yakin siffin yake cewa gadan nalqal ahibba muhammadan wa hisba gobe za mu haɗu da masoya muhammad da rundunarsa sallallahu alaihi wasallam to wataƙila wani zai ce to ya zami da wannan gashi wa'annan sahabbai suna burin mutuwa gashi kuma an ce wannan yahudawa ne ake musu ake musu tahaddi da shi ake musu fito na fito da shi kuma gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya tamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bi fa in kana la budda fa'ilan falyaqul allahumma ahyini ma alimta al hayata khayran li wa tawaffani idha alimta al wafata khayran li ya ce kada ɗayanku ya yi burin mutuwa saboda ta cuta da ta same shi idan labudda sai ya yi wata addu'a to ya ce allah ka rayar da ni matsawar kasan rayuwa ta fi alkhairi a gare ni ka ɗauki raina matsawan kasan mutuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni ya ce to wannan ai hadisin ya ƙayyade lidurrin na zalabihi a wata riwayar ta tirmidhi min duniya saboda wata cuta da ta same shi ta duniya wato mutum abinda aka hana burin mutuwa an hana a yi burin mutuwa saboda cutar saboda cuta ta duniya da ta samu mutum kamar rashin lafiya ko tsananin talauci ko tsananin wato zafin a kaskanci karkashin abokan gaba mutum ya ci shi yana burin mutuwa wannan an hana wannan shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amma idan a hali biyu malamai sun faɗa wanda yake nasoshi sun tabbatar da shi mutum zai iya burin mutuwa idan yana jin tsoron fitina da za ta raba shi da addininsa shine wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam a ya faɗa kamar yadda zo a cikin a cikin Abu Dawud cikin addu'ar bayan sallah Allahumma inni as'aluka fi'l al-khairat wa tarka munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun wato Allah idan ina roƙonka kyawawan ayyuka da barin miyagun ayyuka da soyayyen miskinai kuma idan kai nufin fitina ga bayinka to ka ɗauki raina ba tare da ina cikin waɗanda suka fitinu ba wato suka rabu da addininsu yayin da mutum ke jin tsoron fitinuwa da rabuwa da addini to ya halatta wannan addu'a kamar yadda imamul bukhari yayi lokacin da aka da fitina ta allaftu bil qur'an ake ta aka tattara wato ake cewa an san dai bayan fitinar cewa alkur'ani zancen Allah ne ko ba zancen Allah ba sai kuma aka kawo fitinar cewa to lafzi fa lafazin da mutum yake da alkur'ani shi kansa makhluk ne ko ba makhluk ba aka tambayi imam bukhari akan wannan yake cewa ah, alfazuna min a'malina wa a'maluna makhluqa wal qur'anu kalamullahi ghairu makhluq yace mu daga cikin ayyukanmu ne ayyukanmu kuwa halittar su ake shi ku alƙur'ani zancen allah ne ba halittarsa ba ake sai aka ce ai ya ce lafazinsa lafazin da mutum yake yi da alƙur'ani wannan makhluk ne saboda ya ce alƙur'an makhluk fitina ta tsanantu gare shi shi ne yake ya addu'a dama kuma allah kamar yadda ya zo a cikin tarjamarsa yana daga cikin wanda aka san su mujabud da awad ne allah yana amsa addu'arsa yace Allahumma daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilayk Allah kasa ta takura a gare ni duk da yalwata dan haka dauki raina ya zuwa gare ka bai dade ba da wannan addu'ar an ce bai kwana bakwai ba Allah ya dauki ransa to domin tsoron fitina wannan mutum zai iya burin mutuwa amma don tsananin rashin lafiya ba a yi abu na biyu da mutum zai iya tsoron da mutum zai iya zai iya burin mutuwa neman mutuwa saboda shi shine idan ya ji tsoron ba zai iya ba zai iya ci gaba da sauke wajibin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ba matso yana ya tabbata a cikin rayuwa kamar yadda na Umar yayin da ya zo a cikin ya ce Allahumma kabirat sunni sinni wa da'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilayka ghayra in wala maftun Allah raina wato rayuwata shekaruna sun yi yawa ƙarfina eh, ya ƙari ga al'umata talakawa na wanda nake ni ne shugabansu sun yaɗu ko'ina a cikin duniya tun daga farisa har can cikin maghrib duk umar umar umar shine amirul mu'mini kowa haƙƙinsa yake nema waje na kuma gashi shi na ya ƙare lokacin shekararsa 63 eh, ce Allah ka raina ba mai tozar tafarilar da ka ɗora min ba ba kuma mai zaman tuwa na fitinu ba wannan fi'ili na sayyidina umar akan haka malamai suka ɗauki kan cewa mutumin da yake jin tsoron cewar wajibin da Allah ya dora masa ba zai iya yi ba domin abin da sayyidina umar ya ci tsoro kenan ganin cewa Allah ya dora masa wannan muhimma wannan nauyi na shugabancin al'umma kuma al'ummar ta yawaita ta girmama shi kuma gashi shekaru sun zo masa da yanda yake umar umar yanzu ba haka yake ba ya ji jikinsa abinda da yayi abinda da yake da abinda yake gani yafi karfin sa yanzu abin ya so mafin karfin to kaga irin adalci irin na sayyidina Umar sai ce to Allah ka raba ni da ka dauke raina ma duk a huta da duniya amma kar a cikin haka kar ka sanya ni ya zama to kan cewa na tozarto ta farilla taka ko kuma na fitinu da wato yin wani abu wanda yake zai raba ni da addini na to a cikin wannan halin mutum zai iya burin mutuwa amma in ba wannan ba to ba a san a aiburin mutuwa don dai cutar duniya amma kamar mutum ya kaunar mutuwa kuma a wajen jihadi wannan abu ne matsalub sai na umar daga cikin addu'arsa allahumma inni as'aluka mauta shahadatan fi sabili hmm, wa fi baladi ka sallallahu alaihi wasallam allah na roƙonka mutuwar shahada a tafarkinka da kuma a garin annabinka sallallahu alaihi wasallam wani sahabi da ya zo zai shiga cikin sallah sai ya ce ma sai ya ce kafin ya shiga cikin sau Allahumma atini afdala ma tuti ibadaka salihin Allah ka bani fiyayen abin da kake mu bayan ka salihai bayan an yi da sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ne wannan addu'a sai ya faɗa yace yace in ku haka ne zaka mutu shahid zaka mutu shahid to ya gina addu'ar kenan daga nan an masa albishir da cewa zai mutu shahid shine wato fiyayen abin da Allah yake ba mu salihai in za ka roƙi afiyayyen abin da Allah zai ba yake ba masalihai ka roƙi wannan mafi kolin abinda da Allah ke ba masalihai shine shahada to yace zai ba shi saboda haka zai daina wannan addu'a ne zai ci gaba saboda haka ya nuna mana cewa kenan wato shi kansa roƙon shahada yana daga cikin tamannin maut roƙon wato mutuwa ne ke sabila roƙon wanda ke ba wanda zai sai mai gaskiyar imani to yahudawa ba za su yi ba nan gashi allah maɗaukakin sarki ya ce nan ya ce walai ya tamannau abadan ba za su yi burinsa ba har abada ba za su yi burin mutuwar ba amma a can suratul juma'a sai ce wala ya hu abada sai ya kawo da la wadda take take korewar alhal wannan ku sai ya kawo lan da take korewar mustaqbal gaba ya ce nan gaba ba za su taba buri ba nan ku sai yake cewa da yanzu alhaluwar istikbal yanzu daga gaba za su taɓa yi ba to me yasa aka bambanta ba duk yahudawan ba ne an bambanta saboda a nan wajen an rataye abin ne da da'awar mustaqbal in kana lakum ad-darul akhiratu khalisatan a nan gaba wato aljanna a yaushe ne za a shiga aljanna ba nan gaba ba ce ba abu ne wanda yake a mustaqbal ba ne sai aka kora mustaqbal amma a can suratul jum'a da awarsu shine cewa su auliya Allah qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum auliya olillahi min dunin nas in kuna riyawa cewar ku waliyan Allah ne banda sauran mutane ku ne kadai Allah yake so banda sauran mutane to kun ga wannan a yana maganan alhali wato ku a yanzu waliyan Allah ne kuma har nan gaba ma irin akibar waliyan Allah yake za ta tabbata a gare ku to sai aka kawo jawabi da la da take kora wannan da'awar tun yanzu ba wai kawai mustaqbal ba aka ce wala ya tamannawna aka ce ba za a yanzu ba za su taɓa ba kuma nan gaba ba za su taɓa wannan burin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya ce ya ruwaito a cikin Musnad al-Imam Ahmad lokacin da Abu Jahal ya ce idan ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sake ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla a Ka'aba sai ya taka wuyansa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce law fa'ala la akhadathu al mala'ika da ya aikata da kuma mala'iku sun da mala'iku sun dauke shi da mala'iku sun dauke shi yace kuma law tamannaw al yahud lamatu min inda akhirihim da yahudawa sun yi wannan burin da ya ce musu su yi burin mutuwa da sun yi da sun mutu gabaki ɗayansu shine ibnu abbas yake cewa da ɗaya daga cikin yahudawa ma yayi wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba sauran bai yahudi a bayan kasa duk yahudu za su mutu walau haraja alladhina bahalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laraja'u ila ahalihim la mala lahum wala ahal au kama qala alaihi salatu wasalam ya da wanda suke yi mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce su fito ai tsinuwa Allah ya tsina mai ƙarya da sun fito da su da eh, iyalan nasu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi da ah, da shi da iyalansa yace da za su koma gida za su samu babu dukiya ba yaya a gidan gabaki daya amma dukkaninsu kaga yahudawa ba su ba suka ce kun san annabin Allah ne nasara ma suka ce kun san annabin Allah ne duk wanda ya mubahala da annabin Allah ba zai sha ba sai suka ƙi wala tajidannahum nas Allah ya bayyana halin ya ce zaka same su ai su yahudawa wannan lamun lamul qasam ne wallahi la tajidannahum kana samun su yahudawa ahrasan nas mafi kwaɗayin mutane ala haya akan rayuwa wulaƙantattar rayuwa nan a tarkir lit an kawo ta na kira cewa kowace irin rayuwa ke sun fi kowa burinta wato inda za su zauna ana gana musu azaba a mai da su bayi a rinƙe musu bulala safe da yamma dare da rana wallahi sun gwammace su zauna a cikin wannan bisa a ce suna burin mutuwa wanda wanda wanda ya san bai hude ku haka yake haka suke haka suke rayuwar ghetto a Europe haka suke rayuwar geto ghetto wato unguwa ce ba zan kamanta da wata unguwa amma akwai waɗansu unguwanni da suka zo zuciyata amma dai an san dai wato unguwa wadda take an san dai irin unguwa wadda take wato rayuwa a nan wajen kusan ba bambanci abin nan kusan rayuwa kabari da karanta fita saboda takura da bakin ciki da duhu da rashin wata walwala da yalwa ta rayuwa to a irin wannan rayuwar suka rayu eh? a guantanamo ya kurkuku ne su wannan suna rayuwa a cikin al'umma ba kurkuku ba ne amma an ware musu unguwa daban tasu ba mai shiga sai dai wanda zai je sai dai wanda zai je kare musu sinuwar albarka su ko ba za su fita daga nan wajen ba su shiga wajen masu hannu da su shiga wajen sauran mutane kuma ba za a ba su damar duk su ƙara girman wannan gidan ba sai dai su dinga ɗora gida kan gida gida kan gida ko ba su da kuɗin da za su yi gida ɗin da zai hau kan wani gidan mai yanzu wanda zai zama to mai ƙarfi saboda haka wani lokaci gidan haka zai burma akan na ƙasa duk halaka ba ruwan kowa kuma da su haka suka rinka wannan rayuwar shekaru ɗaruruwan shekaru a ƙasashen turai in sun shigo daular musulunci ne suke ɗan samun abin nan a sauki to amma duk da haka sun fi kowa burin ci gaba da rayuwa shi yasa Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya zaka same su mafi mafi burin mutane wajen san rayuwa ko mai wulakancin rayuwa wa min alladhina ashraku kuma ma zaka same su sun fi sun fi kwaɗayin rayuwa akan wato waɗanda suke mushrikai mushrikai ba su imani da ranar lahira ba amma ba yahude ya fi san rayuwa ya fi san rayuwar duniya bisa mushriki mushiriki da bai san da bai imani da ranar lahira ba gyara duniya kawai zai yi saboda haka yana son duniya ko ba haka ba ba shi dalilin da ba shi dalilin da ba zai so duniya ba ba shi dalilin da zai so lahira dan bai yadda da ita ba to su kuwa tare da imanin su da lahira a da'awarsu sun fi shi son duniya wannan ya wato wannan isa matuƙa ne wajen wato ɓaci Allah ya ɓata sufansu da abin da suka cancanta kuma jibi uslubi na alkur'ani balaga ta alkur'ani aka kawo sifa sifofi waɗanda yake za su nuna wato a in ka suranta ba hude kai ka ce ga kana ganin abin da ke cikin zuciyarsa na zafin neman duniya da zafin rufewar ido akan harkar duniya haka kuma yahudawa suke a wannan zamani yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana sana ɗayansu yana buri ya rayu shekara dubu lau anan wajen lau dariya ce ma'anar ta an ya waddu ahduhum ta'mirahu alf sana ɗayansu yana burin rayuwarsa a rayar da shi shekara har dubu ɗaya wato ɗari ta ishe shi ba in ana maganar saba'in sittin da uku cewa ne rayuwar al'umma bata ishe shi ba shi shekara dubu aka ce za a yi sai ce ba komai a ce za ka tsufa tukufa. ba da komai ba za ka yin komai ce ba komai inda yana rayuwa yana so to shi yasa za ka ga ba ku ji labarin wanda wani mai kuɗi ba amma ba sani ba ko bai hudu ne ko ba bai hudu ba amma dai cikin dangin su ne mabiyansu wanda ya je ya sai wani wani akwati ya ce a sa gawarsa a cikin wani a cikin wata narkakkiyar iska narkakkiyar nitrogen aka narkata ta aka sa shi a ciki domin aka sa shi a ciki jikinsa zai zamanto da ni'imarsa wai ya yi imani ilimin science wata ran zai gano abin da zai maganin mutuwa to ya zamanto ne farkon wanda zai amfana da wannan daga an gano maganin a zo a samun sai ya dawo ya ci gaba da rayuwa yadda yadda yake nan ka taba jin wanda ya taba wanda bai taba mutuwa ba to in banda mara hankali waye zai wannan to duk wannan yana daga cikin da Allah ya sifanta su wato sun fi kowa kwaɗayin rayuwa shine Allah ta'ala ya yi musu raddi cewa to wa ma huwa bi muzahzihihi min al'adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun a wato shi wa ma huwa bi muzahzihihi min al'adab shi ɗayansu ba wato abin a rayar wa ma huwa bi muzahatihi min al'azabi an yu'ammar ta'miruhu rayar da shi din rayarwar da shi ta'miruhu alf alfasana a rayar da shi shekara dubu ma huwa bi muzahatihi min al'azab shi wannan abin rayar da shi din ba mai nisantar da shi ne ba mai nisantar da shi ne daga azaba ba dan ya shekara dubu wannan bai nuna kan cewa ba zai je ya samu azaba ba daga karshe kuma fa me ina za a je mutuwar ce kuma an mutu ina za a je ya zuwa ga wutar jahannama ga yahuba yahudi shi yasa wato Allah madaukakin sarki ya kare musu magana da wa'azi cewa to da ku da kuke cewa gidan lahira ta ku ce to makaranta ne ku tuna fa kun fi kowa son rayuwar duniya har buri kuke a ce kun yi shekara dubu to idan kun yi shekara dubu shekara dubu za ta hana ku ku cikin azabar Allah ne to wannan a cikin wannan wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab akwai wa'azi ah, a cikin waɗanda zuciyarsu ba ta riga ta gama kekashewa ba kansu dawo Allah madaukakin sarki tare da bayyana dukkan miyagun ɗabi'unsu da da irin wannan ke ƙasa zuciyarsu da halayensu duk da haka yana barin hanya yana yin wa'azi eh, yana buɗe hanyar wato kira domin mai dawowa ya dawo saboda ba a yanke kauna ga zuciyar dan adam komai girman komai yawan kafircinsa komai girman kafircinsa ba a yanke kauna daga zuciyarsa in banda haka Allah ba zai aiko annabi Musa ga Fir'auna ba har ya ce masa faqula lahu qawlan layyina bayan irin abubuwan da yi Allah ya ce wallahu basirun bima ya ya'malun Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa saboda haka zai aikata musu zai musu sakayya da abin da suka aikata domin yana gani ba abin da yake buya a gane shi ya gani sai musa ya anan wajen kuma sanat Allah kuma da hamdu bin shaidu Allah ila Allah an kuma sakar ruwa wani kuma ila Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه malam ya yi tambaya cewar ya zami da faɗin maryam binti imran salam ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na mutu kafin wannan wa kuntu nasiyan mansiya wato a ah, duk wani abu wanda yake hikayarsa ta zo a cikin alkur'ani na wato abin da yake na al'adar na shar'uman shari'ar wanda suka gabace mu to dole sai mun auna shi ya yake a cikin shari'ar mu idan yana nan in an yi shiru a kansa to za mu ɗauke shi shi ma shar'uman man na shar'un lana shari'a su ita ma shari'a ce a gare amma idan an idan an nuna cewa wannan hukuncin ya tashi a wannan al'umma to ba za a ɗauki wancan hukuncin ba kamar ashabul kafi ne qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wanda suka yi rinjaye akan al'amarin suka ce za mu gina masallaci a kansu sai waɗansu suke kafa hujja da wannan cewa su gina masallaci akan kaburburan waliye da kaburburan malaman su da shehunan su su ce ai gashi a suratul kafi ita ce hujjar su to wannan ai shar'u man qablana ne saboda ba su karanta usul ba shi yasa suke wannan amma da sun karanta usul za su san cewa shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid fi shar'ina ma yunafi shari'ar wanda suka gabace mu shari'a ce a gare mu matsawar babu abin da ya zo a cikin shari'ar mu wanda zai saba masa wanda zai kore shi to wannan ku akwai abin da zai kore shi a cikin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadithin a Sufyan a Jarir ibn akan a sufyan عبد abdullahi البجلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس يقول يقول لا تتخذوا قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على kada ku ɗauki kabari na gunki abin bauta tsananin fushin Allah ya tsananta akan mutane da suka mai da kaburburan annabawan su zaman to masallati to ra haga wannan ya share asabu isa kafi ko bai share ba to haka dalika wannan kisan na maryam da ta yi wannan ta ce tana burin a ce ina ma dai ta mutu saboda jin kunyar abin da zai same ta cewa za ta je da ɗa gashi kuma ba a santa da miji ba wannan abin kunya ya za ta fuskanta kanta ta ce ina ma dai ta mutu kafin wannan abin ya faru to wannan irin wannan mu a cikin shari'ar mu a lokacin su halal ne amma mu a yanzu an hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamanna yanna ahdukum almaut maut na dhurrin kada ɗayan ku ya buru mutuwa saboda wata cuta da ta same shi saboda haka wannan za a ɗauke cewa yana da cikin shar'u man na allah ta'ala ala wannan yana cewa yana son mene a gaya masa matsayin suicide bombers na yau dangane da aya ta 94 a karatun yau hmm, aya ta 94 to aya ta 94 cewa ta yi suicide bombing ita ce wala ta jidan a harasan nasi fatamanna wal maut hmm? in kuntum sadu ai ba yahuda aka ce su burin mutuwa a in kana son hukunci ne kan wanda suke wannan kunar bakin wake su je su kashe kansu to wannan akwai tafsiri idan a wajen yaƙi ne kuma bisa umarnin shugaba aka san cewar akwai wato akwai karya lagon kafirai da makiya a cikin yin wannan ko ba za a ci nasara ba sai an samu waɗansu zo sun yi wannan to wannan idan mutum ya yi shahada ce ko ba jefa kai cikin halaka ba amma idan ba haka ba musamman in ya zama kan cewa zai kawo waɗansu cututtuka waɗansu wato cutarwa ga musulmi zai kawo cutarwa ga musulmi to wannan bai halatta mutum ya yi ba bai halatta mutum ya ba don haka a matsala irin wannan ba a fatawa a kanta kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya ce matsaloli irin wannan ba wanda ya halatta ma ya fatawa a kansu ya ce sai wanda yake ya san hukuncin allah kuma ya san fagen famar ya san fagen da ake ya san sha'anin harkar yaƙi da jihadi da siyasa da abin nan ya san abin nan ya san wato ya san strategy ya san abin da zai zamanto karya na gwammaki ne mai hangen nesa ne sai ya zamanto cewa masani ne akan wannan shine zai zai fatuwa akan wannan kamar da shekul isa ya faɗa akan yin fatuwa akan masail na jihad musamman ma kan matsala irin wannan inda fatawa ne aka yi kuma wanda yake zai fatawa din ahali ne mutum ya yi wannan ya yi amma magana su sai bombin akwai magana mai tsawo akai amma wani a ci abin da zan iya faɗa ma ɗan uwa ɗin kenan wani yana cewa ya halatta mutum ya yi addu'a da ma Allah bai halicce shi ba domin yana yin yana jin tsoron haɗuwa da Allah akan abubuwan da ya aikata bai halatta ba domin wannan yana daga cikin wato butulce ma Allah tabaraka wa ta'ala butulci ne ga Allah tabaraka wa ta'ala yana da kuma a. Ah, karka kiyasta kanka da kissar wannan wanda yake cewar in ya mutu a kona shi a kona gawarsa sannan a samu rana da ake tsananin iska sannan a watsa tokar domin in allah ya samu in allah ya sami iko a kansa ya san ba zai tsira ba ba zai sha ba to kaga har yana cewa in allah ya sami shi shakka yake akan ikon allah kama allah ya gafarta masa saboda mai tsoron allah ne ya sanya shi wannan to amma wannan wato sakon annabci bai zo masa ba tunda ba akan shari'a yake ba ba akan shari'a yake ba inda akan shari'a yake zai sani zai san abin da yake shine daidai zai san istighfari zai san ne tu abin zai san ya zo ya yi imani cewa imani kuma zai shafe masa abin da ya daga to kai ka riga ka san imani ka riga ka san tafarkin istighfari me kake da zaka ce ina ma Allah bai halice ka ba wannan wato yana daga cikin wasu wasu shaidan ne zai zo maka ya nuna maka cewa wai tsoron Allah ne nan ku zai bi da kai hanyar ce ma Allah tabaraka wata'ala ne wannan akwai dan uwa da yake cewa mahaifiyarsa ta rasu yana zuwa makaranta amma bai samu ya zo ba saboda rasuwar mahaifiyarsa yana roƙon Allah ya gafarta mata akwai dan uwan mu ma anan ma ta su shiwa mahaifiyarsa ta rasu zuwa roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya haska kabarin su kuma abin da yake tambayar cewa me zai yi na ayyukan alkhairi don ta dinga samun lada akwai abubuwa da dama na ayyukan alkhairi da za ka yi za ka rinka mata addu'a a koyaushe kai sallah in kai karatun alkur'ani kai mata addu'a ba wai ka ce Allah ya isar da ladan karatun alkur'ani gare ta ba amma kai mata addu'a koyaushe kai karatun alkur'ani da koyaushe kai sauka da kuma kai mata sadaka <clears throat> in ka sami ikon ma kai mata sadaka jariya shine ka gina mata masallaci ko ka gina mata makaranta ko ka haƙa rijiya ko mai burzatse ko kuma rijiya wadda take mai sauki ko ka je ka yi aikin ƙarfi abin ka fitar da hanyar ruwa ka sanya wannan aikin da kai na karfi na fitar da hanyar ruwa a unguwarku ya zama to sadaka ne a gare ta kowace ruwan mutane ya fitar wajen a baka ladan wannan duk wani daga cikin ayyuka na gari da za ka iya mata a sannan kuma ka sada zumuncin da da kake inda inda ba dan ita ba za ka sada zumuncin da shi ba yan uwanta da kawayenta da sahibanta da kasan tana zumunci da su to ka rinka bibiyan halin su ka rinka bincikan ka rinka kai musu ziyara duk lokacin da ka je ka kai musu ziyara wannan zai zama to alkhairi ne a gare ka kuma dukkan aikin alkhairin da kai ka sani cewa yana cikin mizanin mahaifiyarka saboda ka ci gaba da aikin alkhairi da kyautatawa wannan zai zama to duk aikin da kake zai kyautata zai zama to kyautatawa a gare ta a cikin kabarinta da haske a gare ta Allah ya ji kan iyayenmu gabaki daya Allah kuma ya bamu cikawa da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk